Yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tasoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Sai kuma ta intanet a VOA voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa. Usman Ahmad. Da Maryam Bashir Bugaji. Tare da ni da Sada dangi. lallai yau da gobe kun ɗauko wata matsalar da ke faru. to kaɗan daga cikin abin da za a ji ne ya fara zuwa muku amma kafin hmm. sannan ɗin yau hudu ga watan satumbar shekarar dubu biyu da goma sha bakwai kamar kowace ranar litinin da muke magana a kan zamantakewar yau da kullum da kuma alaka to yau za mu yi magana ne a kan shin me yake sawa ne mata soyayya bayan sun yi aure wannan ya biyo bayan shirinmu na makon da ya wuce inda mafi yawanci suka ce an fi samun haka a mata akan maza lallai yau da gobe kun ɗauko wata matsalar da ke faruwa musamman a cikin birane tabbas hakan bai kamata ba. Hakan sau da yawa yakan faru amma wannan babban kuskure ne domin wannan matsala na taka muhimmiyar rawa wajen mutuwar aure wanda ya zama ruwan dare a kasar Hausa. Hakan bai dace ba saboda ni ma an saki auren wata budurwa saboda ni amma laifinta ne ba nawa ba saboda mun bata kuma bata samu wani saurayin ba sai aka aura mata wanda bata so. In ya shigo ɗakin sai ta dinga cewa ƙannanta in sun ganni su gaishe ni ya hana ta ta ta hannu hakan hakan ya bashi haushi ya sake ta. za mu tattauna da masani akan zamantakewa da sanin halin ɗan adam dr kana madaki na jami'ar bayar da ke kano sai kuma hajiya hafsat muhammad baba shugabar kungiyar global initiative for women and children wato wata kungiyar mata da yara mai zaman kanta sannan tana ce akan al'amuran yau da kullum. Ku ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku shin me yasa ake yawan ɗora laifi akan mata musamman akan abin da ya shafi soyayya da zamantakewa ga yadda ku an mana. Sakon farko daga Jafar Muhammad Mayo Kale Jada. Allah sa na faɗi sunan daidai. Amin. Ya ce salam yau da gobe hakika wannan rashin adalci ne domin mata sun fi maza hakuri a bangaren soyayya. Namiji idan yana soyayya wani abu kaɗan ya shiga tsakaninsu su sai ka gaya saurin yanke hukuncin rabuwa da ita wanda kuma inda mace ce hakuri za ta yi domin mata suna da hakuri sosai. To haka yake sai kuma mu je ga baba M Yusura ne ko? Yusura Gusau. Mm. Ya ce to eh, Allah sa ni na faɗa daidai. Ya ce yau da gobe ikon Allah wani ai ga wani ai ga fili wannan ai ga fili <laughs> yake dalili ke sa maza na ɗora wa mata laifi. Matan wannan zamani yan ɗauka ne da ajiyewa tare da cin amanar maza musamman idan sun hango nera. <laughs> to kai kuma kan gune rake na <laughs> sai ado turaki askira ya ce a gaskiya mata su ne kan uwar gami a zamantakewar yau da kullum domin su ne ke kula da yara da mazaje amma sai dai kuma kash da yawa matan mayau da rani musamman ma budurwaye 'yan mata saboda ran na unguwanmu an duba wayar wata budurwa kawai sai aka ga samari biyar mm. take da su eh. ita kuma duk ta sa musu suna da atm 1 atm 2 atm 3 ATM 4 da ATM 5. Tatsar kuɗi yake kenan. To sun kuma me kai sa leƙe wayar ta. Eh. Kin san tsegumi daɗi. Eh. sai shehu adamu rajau ya ce to da farko dai barkon ku da sallah maryam mm. safina da usman ina jiran goron sallah na to mun gode barka ta eh, dai to yace abin da yasa aka fi daura laifi akan mata kan abin da ya shafi soyayya da kuma rayuwar yau da kullum shine tunanin da ake da shi kansu na cewa suna da rauni wannan shine babban dalili duk da eh, duk da ba duka matan bane ke da rauni suke da nauraunin tunanin kamar yadda ba duka mazan bane ke da zurfin tunani kawai dai abin ya danganta ne ku tashi lafiya To sai kuma Ibrahim Rabilu ko tsafe. Eh. Yawa ya ce idan bera da sata da dawama da wari akwai wata wani abokinmu da muka yi sakandare ya faɗa mini cewa shi fa duk wata sai ya canza budurwa kuma shi ne ke jawo hanyar da za su yi faɗa kun ga anan laifin namiji ne su kuwa wasu 'yan matan sun cika yawon roƙo da zargin cewa kana da wata budurwa yawan roƙo da zargin cewa kana da wata budurwa idan akwai zargi da wayar roƙe-roƙe a gani na rayuwar soyayya ba ta jimawa za ta ƙare. sai bayera ya hayya ya ce ana ta maganar mata bayan kuma mu ma mazan in mun ga wacce ta fita mu kyau ko mm. kwalisa ko wani gidan masu hannu da shuni mm. sai mu juya baya ko in muna son ƙara aure sai mu rika kirkiro laifin ƙarya da gaskiya muna liƙa musu don wani buri namu na kanmu amma ba na ce matan ba su da laifi ba ne sai kuma saƙon nasiru kainuwa haɗeja albani ya ce wasu matan ne ke jawo a yi wa mata jam'i ma'ana a rika ganin a koda yaushe eh, su ne da laifi a duk sa'ilin da aka samu saɓani sannan kuma su mata suna da jura wahala ko kuncin rayuwa da suke fuskanta daga wajen mazajen su matakar suna son mutum amma namiji ba kowane ke zama haka ba domin da zarar kin fara bashi matsala za a fara jin ku ke kin haƙuri da shi amma shi ya kasa haƙuri da ke laifi tudu ne mhm. kuma kowa da irin nasa abin bukata shine kowa ya kasance mai haƙuri da abokin zamansa na aure ko soyayya matakar ana son a samu fahimtar juna mai ɗaurewa To sai kuma Musa Umar ya ce mata a wannan zamani ba sa soyayyar Allah da annabi sai don kuɗi ka <laughs> ko, sai don kuɗi mm. haka kuma kaga kaga dole a ɗora musu laifi amma mazan na da tasu matsalar ta inda wasu ke kashe wa matan kuɗi fiye da kima kawai don su raba su da samarin su na farko <laughs> sai zainab musa mai aduwa da mani tunau mai masara da hatsi mai aduwa suka ce laifi tudu ne sai ka take naka ka hango na wani tabbas mata ma suna laifi amma ba kowane lokaci ba ya kamata dai a dinga mana adalci a dukkan al'amura na rayuwa domin samun zaman lafiya mai ɗorewa ku tashi lafiya. sai shehu sabu gashuwa ce yau da gobe dole ne za a ci gaba da ɗora laifi a kan mata saboda su ne gaba su ne baya bi ma'ana idan sun gyaru kowa ya gyaru idan sun lalace kowa ya lalace wannan shine dalilin da ke janyo musu laifi musamman ma a fagen soyayya da zamantakewa to sai kuma alhaji murtala mai gyada gora. ya ce ni a gani na yawan mantuwa akan, kan duk wani alheri da masoyi zai yi wa masoyiyar shi misali idan ka yi wa mace alheri sau goma idan ka saba mata sau ɗaya to zaka ji ta ce me ka taba yi mani wannan ya sa ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ake ɗora laifin samun duk wata taɓarɓarewar soyayya a kansu. To Allah ya sauke. Sai Rabi'u Nuhu na Bukka ya ce Assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa. Mata dai iyayen al'umma ne ko mai suka aikata daidai ne tunda Allah ya faɗa cewa an halicce su ne da ƙashin haƙarƙari don ƙashin haƙarƙari. To don haka ni ba na ganin laifinsu ku tashi lafiya yaya usman da hajiya safina da anti maryam to mun gode sai saifullah idris ya ce saboda mata ne ba su da tabbas kadan ne daga cikin kadan ne daga ciki ke yin soyayya dan allah wanda soyayyar ke dorewa har ta kai ga yin aure amma da yawa abun duniya ke kai su ga yin soyayya da mutum wanda daga karshe idan mutum ya rasa wannan abin sai to daga lokacin zai fara yaba ma aya zakinta <laughs> yau da gobe a tashi lafiya. To amin amin sai Mubarak Muhammad Musa ya ce so so ne amma son kai ya fi yawanci gaskiya kowa yana da laifi amma na mata su ne masu babban laifi. <laughs> Sai hawa matar Shehu Sabo ta ce yau da gobe ranar wanka ba a ɓoye cibi. Za a ci gaba da ganin laifinmu duba da yadda iyayenmu ke da buri a kanmu musamman akan soyayya. Sai yarinya ta gama soyayya ta da wani sai a nuna mata cewa ba shi ne ba shi da komai don haka ga wanda za a bata a ƙarshe za ta amince da shi amma aure ba zai je ko ina ba wannan kaɗai ya isa a rika ɗora mana laifi to Allah kyauta mm. Mm. sai ka kula da kanka duniya ce ya ce salamu alaikum yau da gobe gaskiya kan mata suna taka rawa sosai wajen rashin riƙon amana a soyayya musamman in baka da abin duniya a hannunka <laughs> to sai kuma haruna hamisu dan malama daura ya ce ah, assalamu alaikum yau da gobe a gaskiya dalilan da suke jawa ana ɗora wa mata laifi bai wuce zargin abubuwa kamar haka ba raunin tunani san abin duniya iya cin amana da sauransu ku tashi lafiya safina mary <laughs> a da turanci aka rubuta sunanki mary <laughs> da usman <laughs> a gaida menene man da anti halima jumrau da jamila kabiru fage da fatan sun yi sallah lafiya kuma ban dai manta da naman sallah na ba wajen maryam bugaji usman ba na sa ka mai ba <laughs> ga su da abin da tace ba yana wurin usman ba na ba da aikowa nama daga washington har da ura bari koyar da hausa cewa te ba na sa ka ba eh, bai sa ba ta sa ba ke <laughs> sai abdurrashid sani kaura ya ce assalam saboda cin amana wasu matan suna yawan cin amanar masoyansu ku tashi mm. lafiya sai E sadiq abubakar ya ce saboda mata matsalan suna da yawa saboda matsalan su ne ma ya sa suka fi yawa a wuta kuma ake binne su a zamanin jahiliya to wato amma kuma an zo an haramta binne su a zamanin jahiliya wata ta ce mm. wai lokacin annabawa ne ake cewa mata ne suka fi yawa a wuta amma inda za a koma yanzu za a yi ruwa ne maza sun ci ganye <laughs> to sai kuma isha bin habib ibrahim ya ce saboda mata sun fi iya munahuci to Eh. Sai Aliyu Usman taka lafiya ya ce yau da gobe san ba a yi wa mata adalci ba domin idan aka koma akan gaskiya daga kowane bangaren ana mm. samun mayaudara a zamantakewa har ma da soyayya. To sai kuma mu leƙa mu na Twitter a Dr. Fakara ya ce saboda mata gaskiya wasunsu suna gina soyayya a rashin ilimi a sanadiyan ƙawayensu suna hura musu kunne. to sai uh, at muhammad sumar ya ce son dogara da maza wajen biyan bukatunsu musamman abin da ya shafi kuɗi amma ga neman yanci fiye da kima sai kuma menene tsabar rashin biyayya mm. to sai at ishak tu isma ya ce rashin yi musu adalci ne kawai yake kawo ake ɗora wa mata laifin komai har tambaya ake yi ma mata to Mm. wai eh ke kin san namiji ko baki san namiji ba shine eh, rubuta da turanci eh to eh, maza fa su daban ne suna da nasu lehun ba? Mm. Uh, sai at m underscore garin rijiya ya ce hmm yau da gobe ai dole ne a ɗaura wa mata ire-iren waɗannan laifuka saboda wasu matan transformer wutar lantarki ba ta kai su hatsari ba wajen makirci. Subhanallah <laughs> transformer transformer Hafsat mama na eh, Hafsat ba eh. To sai daga ƙarshe at ahmad 13 ya rashin fahimtar

Uh, yawanci dai laifi tudu ne kamar yadda wani ce taka naka ka hango na wani ana ta daura mana laifi ana ta daura mana laifi ko har kun ban tausayi wallahi ku ji wanda ce wai shi eh. akwai abokin shi da ce shi kowane wata sabuwar eh, wani sai to wannan shi wannan laifi kenan shi ba eh. laifin shi bane ba to ina ma mai da hankali ga <laughs> hai a samu fahimtar juna sorry Maryam mami na ah, to sorry <laughs> har sai Hafsat baba da ki suna ne <laughs> ban kwana nake masoyi Mm. <laughs> Usman an Eh ai wai wai an fara so ana da kuruci an ce ah ana tsufa ma ana son ai ai so bai tsufa ai. Ah bai tsufa ah, Sai dai masoya su tsufa. <laughs> <laughs> Haka yake mm. to yanzu kan sai mu ce tunda mun dan shakata da wannan sai mu je ga kai tsaye wato bakin da muke da su ta waya wato Dr. Mai Kanan Madaki daga Jami'ar Bayar ta Kano sai kuma Hajiya Hafsat Muhammad Baba wadda ita kuma tana daga wata kungiya ne ta Global Initiative for Women and Children ta mata da yara. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To barkan ku da shigowa zauren yau da gobe. Da fatan an yi sallah lafiya. Yawwa. To to sallah. Hajji Hafsat kina jin mu? To, to sannun ku. Eh, to, bari mu fara da mm. Hajiya Hafsa saboda na ga abin da eh. Usman na ta cewa ai za ta zo ta kare ma eh, mata. Eh, to, mm. kungiyar mata da yara. Mm. <laughs> Gashi kowa ya dora muku laifi ya lafta mami. Eh, <laughs> to Hajiya Hafsa kina ganin gaskiya ne da ake cewa mata suna da laifi akan ai sun ma su suka fi laifi wai. kin ce mata suna da laifi akan me? Eh yawanci zamantakewa haka da soyayya yawanci an fi ɗora ma mata laifi da gaske ne haka? Eh to eh, ai kan kawo dalili ne. Mm-hmm. Domin ba za a ce ma mata suna da laifin ba idan kuma su ba a yi musu laifin ba. Mm. Saboda za ki ga cewa mace za ta ɗauki so cikin amana kuma duk kowane irin hali za ta iya zama a ciki. Mm. amma da zarar namiji shi kuma ya ga cewa ta yi mishi ba sai ga ya zo canza wata saboda maza sun fi ruwan ido fiye da mata mm. kuma sannan maza ba su cikin riƙon amana fiye eh, kamar mata ba mm. shi yasa kikan ga wani lokaci kuma za ki ga cewa ko da auratayya aka yi idan aka auri mace tana nan tana biyayya din tana soyayya din sai kiga an zubar da ita duk wa'ansu abubuwan da ya kamata a mata kiga kuma an zo ba za a yi maka shi ba mm. to da zaran kuma ta ga wani wanda zai mata din sai hankalin ta kuma karkata mm. to to dakta me Kano kana jin mu kaman layin shi yayi shi mala hello dakta me Kano to kin ina nan ina biye da anan shafin mu na facebook eh. kafin mun same su eh. wannan isa ahmed al-gurawi ya ce hakika tsakanin maza da mata kowa na da laifi mm. abu mafi kyau a nan shine a rika yin hakuri da juna allah ya sa mu gane to ina ganin kamar mm. layin daktan ya mm. kubce ne ita dr hafsat hajiya hello hello salamu alaikum dr eh, ina jin ku oh kina jin mun samu daktan ya dawo yawwa to dakta zaka ga yanzu eh a satin da ya wuce mun yi magana ne akan soyayya kamar zaka ga yanzu abin da ke faruwa yanzu mm. ana soyayya mace za ta yi aure ta rabu an mata aure da wani amma sai kaga ta ci gaba da magana da wanda ta rabu da shi ko tsohon masoyi ko kuma ta sayi wasu sababbin masoyan <laughs> wanda da yawanci aka ce irin hadda yanzu wannan social media din da waya da aka samu mm. shi ke matso da nesa kusa to sai ake ganin kaman sai da yawa suka dinga cewa ai mata sun fi mata sun fi to dalilin ma da yasa muka ja shi har wannan mm. satin kenan to a ganin ka wani yana da alaka da wani abu da ya shafi kwakwalwa ko wani abu da ke sa mace bayan an mata aure ta haifi wani kuma ta ci gaba da mu'amala da wani to ba bismillahir da rahim abin da zan fara da farko dai shine dan adam a ko ina yake a duniya a dabi'a. yakan kokari ya ga ya fahimci mutumin da suke tare da shi ko yake tare da ita domin farkon abin da ake gina mu'amala har ta zama kauna daga baya ta zama soyayya ita ce fahimtar juna duk lokacin da namiji ya fahimci mace abin da za mu iya cewa to za su iya zama na gari duk lokacin da mace ta fahimci namiji za iya zama sahihi mm. na bayan ya faɗi wannan muka dawo kan tambayar abubuwa da yawa na faruwa saboda zamani da yanayi na ci gaba a kasashe da yawa musamman a kasa irin tamu ta najeriya hmm. cewa hmm. mata sukan shiga yanayi na soyayya ga maza maza sukan shiga yanayi na soyayya ga mata na idan aka bari yanayi ya tafi suka shiga cikin soyayya ya ɗauki wani lokaci danƙon zumunci ya yaukata mu'amala ta inganta fahimta ta girma hmm. suka so junansu za su shiga rayukan junansu ne kuma daga baya idan matsala ta faru aure bai yi ba tsakaninsu to kar a yi mamakin waccan haɗuwa da ake ta bayan fage ta hanyoyi na sadarwa waɗanda yanzu suka yi wata a ƙasashe da yawa musamman ko kuma ce har ma da kasashe irin namu hmm. na farko kenan abu na biyu iyaye a yanayin da muke ciki a halin yanzu musamman a kasashe irin namu akan samu ba sa iya wanzar da tarbiyyar da ya kamata su samar ga zukatan 'ya'yansu. Because ita tarbiyya takan fara daga gida ne. Hmm. Na lokacin da ɗanka ko ƴarka take sauraron wani kake kake ganin kokari kake haɗa wata mu'amala wanda ta iya haifar da aure abin da ka iya zartar ko tabbatar da ita shine kulawarka fahimtarka shiga tsakaninka tabbatar da menene zai iya faruwa a gaba na daga farko farko ya kamata a ce iyaye sun tabbatar da cewa tafiyar da aka fara tsakanin ɗa namiji da ya mace za ta haifar da ɗa ido ko kuma mai yiwuwa ce ko ba matsala a tsakanin a bari da idan aka tashi ba za a kushe cewa laifin mace ne ko laifin namiji ita matsala a duniya duk lokacin da ta fara ko ake yin ta hmm. sai ka samu waɗanda suka yi tarayya kan matsalar kowanne da irin tata amma a matsala irin wannan iyaye suna taka rawar gani wajen askata irin waɗannan matsalolin a cikin al'umma ba don komai ba na farko ah, tarbiyya ta yi karanci irin mm. tarbiyyar da ake cinsa wa yara ta ragu a kanta mutanen da na farko ke da na biyu yanzu kan abin duniya da talauci ya fi yawa a cikin zukatan al'ummar yanzu a kan nada na mm. shi yasa ake samun matsaloli waɗanda suke kama da wannan yarinya sun yi nema da saurayi saboda wani dalili ya zo an bari sun kai wani mataki na cewa sun sha kusan daɗe ko talauci ko san abin duniya ko kau'in ko rashin tarbiyya ko rashin sa ido ya sa sun kai matakin kuma da ba za su iya barin a kansu ba sai a zo a ce kwaɗan yarinya ta bar wannan sauki da suke nema saboda ga kuma yanzu wasu dalilai da muke ganin ba za ta aure shi ba da auruwa ne mm. wannan saboda waccan dangantaka domin ita soyayya ba da dare ɗaya ake gina ta ba mm. amma a mu'amala a zamantakewa a ɗabi'a na ɗan adam yakan ga mutum rana ɗaya ce wannan ina son shi ko mace ta ga mace namiji rana ɗaya ce ina son shi ko namiji ga mace rana ɗaya ya ce ina son ta amma ginin soyayyar yakan faru ne daga wannan ranar idan mu'amala ta ci gaba. To mun gode dakta. kulawa na iyaye. Mm, mm. Yake sa ido na iyaye yake jawo dukkan mu'amala da aka fara daga mataki na farko ta gini ta kai mini mataki har an mata rigi lokacin mm. da aka zo aka raba su da aka ce za a yi mata aure da wani in an yi idan ba a yi sa'a ba waɗancan fitintini da ake gudu shi ne za su je su faru. Mm. Allah kyauta. Amin Allah. Da waɗannan ɗabi'u da muke gani a halin yanzu. Mm. Mun gode kwarai dakta bari mu koma wurin Hajiya Hafsat. Eh, Hajiya Hafsat kamar wannan kungiya da kuke da ita wadda ta mata ce da yara ƙanana. Eh. kuna samun irin eh. koken koke irin na mace haka tana ta yi aure amma tana tunanin wani da bata aura ba muna samun irin wayannan kuma yi faye yawa ballantana a yara matasa mm. wayanda na farko zan ce kamar kashin eh, iyaye za ki cewa an tilasta ma yarinya cewa ga wanda za ta aura amma ita kuma a nan gefe kuma ga wanda take so mm. saboda haka yawanci za ki gama sun gudo sun zo wajen mu muna kokar mu gaya za a sasanta mhm. to iyayen kuma za su zo su a a ai mu ga wanda muke so kuma mu muke da hakkin mu zaɓa mata ko kuma muke son ta auruwa ne mhm. ko kuma a a dan wani abubuwa sun dan eh, faru a tsakani na kamar an karbi kuɗin wane ko kuma an karbi dukiyar wane akan wannan yarinya saboda haka sai a kisa ta mata amma ita kuma alhali ga wanda take so mm. saboda haka wani lokaci za a yi tsammani kamar kuɗi suna eh, taka rawa gani amma kuma za su iya akwai inda soyayya Mm. mata rawa wanda yarinya za ta ta damu da abin da ke hannun wannan yaro ba a'a kauna ce da so take yi mishi saboda haka shi yasa sa ta fitan ta zauna da wani mm. idan ku an tursa sa maka wannan auren yawancin lokuta za su ga cewa wannan din nan wanda kike so na har yanzu kuma suna nan suna hulɗa tare mm. suna neman abin da zai kashe mata wancan aure domin su taso a kuma wajen wannan yaro duk muna samun irin waɗannan ah, abubuwa sannan kuma amanta eh. akwai matan da su kuma akwai kwaɗayi wanda ko da suna gidan wannan mutumin sai kiga cewa baya ba su abubuwan da ya kamata ko kuma a'a ya aure suna da yawa ne saboda haka dama yana da tsananin santa da ya ga cewa ta shigo gidan shi shi kenan sai ya banza da ita kuma sai kama harkar shi kulawar da ya kamata ya mata din ga komai da komai fa a cikin gidan ya riga ya wadata da amma a gan shi ma wani lokaci ba ta ganin shi daga nan ah. magana waya ta zo ina wani tsohon saurayinta da sauran to dakta dakta yana jin mu ni ina da tambaya eh, ga mm. dakta game da soyayya da zamantakewa tsakanin ma'aurata ko uh, masoya din nan har akwai a cikin uh, sakon da muka karanto akwai wanda yake cewa zaka gani mata mace tana da hakuri ta jura abubuwa da dama da mm. namiji zai mata amma shi namiji shi kuma eh, eh, bai da wannan ba ruwan shi bai kamar mm. ita ma hajiya hafsa ta ce maza ba su iya riƙon amana kamar mata ba ta wannan fuskar me zaka ce game da wannan to to abin da zan faɗa akan wannan shi ne ita matsala da ta shafi al'umma. Mm. ba ka iya ɗauko mutum ɗaya ka ce wane ne ne matsala mm. na farko ke ne na biyu namiji na da laifi mace na da laifi mm-hmm. na uku a wasu yanayi kakan sami namijin ne mara gaskiya a wasu lamuran kuma kakan sami mace ce ba ta da gaskiya domin duka ba wanda ba a samu amma yanayi ne yake samar ko wanzar da zai faru a cikin zamantakewa na tsakanin mace da namiji ko hmm. miji da mata hmm. magana da ne a baya ɗazi na yi magana kan tabbatar da yanzar da tarbiyya ingantacciya a zukatan yara da matasa a cikin al'ummar mu. Hmm. Wannan shi ne hanya ɗaya tilo da za mu iya rage wannan matsala ta biyu shi ne mu tabbatar mun wanzar da ilimin da ya kamata mu samar wa yaran mu na zamani da na addini don su san kansu su fahimci ya za su zauna da junansu. Hmm. Na yadda da abin da Hajiya ta faɗa cewa wasu maza sukan tafi su bar matansu musamman bayan mm. to eh, eh. hello to ina ga ya sami mm. tangarda mm. to ajiya tana tare da eh. mu yanzu hello yauwa ina da tumata baya gare ta wai mutane ma na yawan cewa wai da gaske ne ke kin yadda a ce wai mata ba wanda ya kai su munafinci yawa bari mu je ga wani haina eh. hada transformer har eh, wani ke da hadari wanda kai ga masu cewa ana binne su da da rai da waye waye da irin wannan <laughs> to ai ai munafici ma wuri yake samu mm. domin idan akwai gaskiya da riƙon amana ba zan sai munafinci a mm. kuma za ki ga cewa yawancin munafinta yakan taso daga wajen mazan mm. domin idan ya kasance cewa ta fara ba akan tuzubar gaskiya ba to sai ki ga munafinci ya shigo ciki amma duk abin da aka fara cikin kan turban gaskiya mm. za ka ga cewa za ka fito ka ce ga yadda nake kuma ga inda na tsaya kuma ainihin gaskiya haka ake ko da an bincika za a ga haka ɗin amma za ka ga cewa munafunci yana yin yawa idan aka zo kai baka kai ba sannan ka ce kuma ka kai mm. ko ban ce miki matan ba su da munafunci ba mata suna da munafunci mana mm-hmm. amma kuma mm. eh, za ni ta tare da mijini da me san ya ji munafunci na so umma in ma likita magana na so umma ma magana akan mata da suke yanzu ga wata an ce tana da ATM biyar. Eh, to da eh, zai ya tsinke hajiya. Eh, ke bari <laughs> mu miki tambayar. Yanzu an ce mace ta haɗa ATM biyar a wayarta. Mm, Kowanne namiji da mutane ne. Me yasa suke kuɗi suke bata? Eh, sun dogara sosai da maza da wajen biyan Wani kira zaki ma mata da cewa su nemi na kansu su daina irin wannan. Da 'yan matan da masu auren. To wallahi kin san kullum abin da muke jawo hankalin mata shi ne. Bai kamata a ce suna zubar da mutuncinsu ba suna zubar da kimarsu ba. kuma gaskiya abin da mu kanmu yake tada mana da hankali kenan sai ki ga mace wadda ta kai ta kawo tana da eh, eh, ilimi tana kuma da yanda za ta yi ta nemi na kanta kitin amma sai ki ga cewa zuciya ta riga ta mutu kuma ba mm. manya ba ba yara ba mm. haka muke fama da su suna yawo ofisoshi ofisoshi su hana su kansu masu ma aiki su hana su yin aiki ko kuma ki gansu a gidan manyan mutane sun taru a waje hmm. kuma sannan ba su da godiya Allah za ki ga cewa mutan akwai wanda mutan nasu suke musu daidai gwargwado daidai eh, yanda hali yake hmm. amma sai ki ga ba su da godiya Allah suna nan duk da haka lokaci ba zai ba mu ba eh ba su da mazan eh mun gode kwarai hajiya lokaci ba zai ba mu ba lokaci ya halinsa hajiya kwarai eh hmm. To duka duka anan muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin Usman Ahmad da Maryam Bashir Bagaje. Sai kuma Julie da ta hada mana eh, shirin na yau da eh, ta hada mana sauti da kuma injiniyan mu da Ibrahim Jarmai da ya hada mu da ku kai tsaye ta Facebook Live. Ni Safinatu Sodangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC sai kuma gobe da izinin Allah. kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin